Wani saurare sallama da fatan alheri a gare ku duka da wannan maraicin Alhamis takwas ga watan Oktoba. Shirin yau da gobe ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka kan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet. A dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage da Halima Jumrau. Shirin namu baki ɗaya na yau faɗakarwa ce akan cutar sankarar mama ko cutar daji. Wannan cuta ta sankarar mama ta gama duniya, hatta manyan ƙasashen duniya da suka ci gaba suna fama da ita, kuma maza da mata na kamuwa da wannan cuta. Saboda haka ne ma wasu ɗaliban jami'ar Bayero ta Kano suke shirya wata faɗakarwa da jan hankali akan wannan cuta ta sankarar mama. Abu ne wanda ya damu al'umma. Muna gani a gidan tv muna gani a jaridu wannan cuta tana ta kama mata ko shi har mazan tana kama amma dai ta fi kama mata A jiya mun yi muku tambaya a Facebook cewa ko me ke jawo cutar sankarar mama? Muna tafi da amsoshinku nan gaba kaɗan. kuma kamar yadda muke yi kowace alhamis idan muna tattaunawa akan kiwon lafiya yau ma mun gayyato wata ƙwararriyar likitar mata dr hawa musa abdullahi daga kano ku kasance da shirin yau da gobe domin ku samu ƙari da haske akan cutar sankarar mama. To kamar yadda Jamila ta bayyana a jiya mun yi muku tambayar cewa a ganin ku me ke kawo cutar sankarar mama ga yadda kuka amsa a Facebook. Yau da gobe ba komai ne ya janyo karuwar ciwon daji ko kuma sankarar mama kamar yadda wasu ke kiransa shine rashin fadakarwa daga ma'aikatan kiwon lafiya na kasashe masu tasowa. Sako daga Aliyu Usman taka lafiya. Na farko dai akwai rashin sanin menene cutar dajin kanta, na biyu kuma akwai rashin sanin me ke haddasa ita cutar dajin da kuma kariya daga ita cutar dajin. Kahin nan a zo maganar talauci da rashin shugabanci na gari wajen samarwa al'umma magunguna da kuma kahwahe na wayar da kan jama'a akan ita cutar ta kensa. amma dai babbar matsala daga wurinmu jama'a mu muke jawo kanmu da kanmu cutar ta wajen amfani da kayayyakin zamani waɗanda a da ba ma yin amfani da su. Sako daga Isa Adamu, Jajimaji, jihar Yobe, Najeriya. Ni dai a ganina, ya kamata a ce likitoci suna faɗakarwa ga mata wajen kula da lafiyarsu da ta 'ya'yansu musamman ma abin da ya shafe su ta irin wannan ɓangaren. Sako daga Isa Ibrahim Abubakar Alkantara. Gaskiya hilin yau da gobe babban abin da ke jawo karuwar wannan cuta shine wasu matan suna ƙauracewa zuwa asibiti a yayin da suka ji wani canji a jikinsu har sai abin ya munana sannan ake tahiya asibiti. Mahita ita ce a dinga wayar da kan jama'a ilolin wannan cuta tare da yadda za a kare kai daga ita da kuma alamun kamuwa da wannan cuta sannan hukumomi su samar da rigakahinta. Sako daga Sagir Dutse jihar Jigawa. To gaskiya ni dai abin da zan ce shi ne Allah ya kare, kuma mata ya kamata ku riƙa bin dokokin kulawa da rayuwarku. Kuma mata ya kamata a riƙa wayar musu da kai wurin hanyoyin da za su bi don kula da lafiya. Saƙo daga Yahuza Sa'idu BKY kakehu Gaskiya yau da gobe a gani na abin da yake jawo dajin mama ga iyayenmu mata shine ƙarancin tsaftar jiki da ta muhalli da kuma rashin samun ingantaccen abincin da ya dace da jikinsu. su. sannan uwa uba rashin zuwa asibiti akan kari musamman ma a karkara sako daga umar adam cukuriwa yawanci na farko rashin tsafta da kuma karancin ilimi da ke damun jama'a wajen samun bayanai daga masana na hanyar gudanar da rayuwarmu a yau da gobe sako daga munir isa faruk wannan sharrin yammacin duniya ne na ganin sai sun rage yawan mu ko ta halin yaya don haka suke ƙirƙirar cuta suke sa mana a abinci da kayayyakin amfani na yau da kullum. Kamar matsalar breast cancer, ai a rigar mama suke saka cutar da zarar ya taɓa jikin nono kuma ya haɗu da zuha to sai yadda hali ya yi. Allah ya sawwaƙe, saƙo daga Yusuf Abdullahi. Babu wani abin da yake janyo wannan zai zama laifin matan, dalili yana cikin rigar mama. A ciki ake saka musu sinadarin wannan cutar kafafen yada labarai ku ne za ku ba da gudunmawa wajen faɗakar da su matan. Sako daga Muhammad Haske HMD. Yau da gobe, wannan kuma ai kaddara ce daga Allah, idan ya saukar mana da ita idan muka roƙe shi kuma sai ya yi mana ita. Sako daga Isuhun Dila Faki. Haka ne, da yawan kuma shafe-shafe ko don girmansu ko don su tsaya kawai idan wani namiji. Sako daga Hurairat Ibrahim. Ganin yadda ake ta ƙara samun yawan mata masu kamuwa da cutar sankarar mama, wasu ɗaliban sashen koyon aikin jarida a Jami'ar Bayero ta Kano sun shirya yin wani tattakin faɗakarwa da jan hankali a kan cutar. Ɗaya daga cikin ɗaliban Aisha Umar Tofa ta yi mana ƙarin bayani da eh, za ku ji dalilansu da kuma irin taimakon da suke bukata daga duk wanda zai iya taimaka musu su yi wannan faɗakarwa. Eh gaskiya haka ne da ni da Um, waɗanda muke karatu tare mu ne muka zauna muka ce bari ni wannan abu da kika ji labari haka ne dama wannan watan na oktoba a turance dama shine watan da aka batu da ya tsayar na kansa to mun ce za mu a cikin wannan watan kamar sha tara ga wata to amma kuma kin san komai na Allah ne yadda shirye-shiryen suka taho mana dai da abubuwa muna da ta'adda in sha Allah sha tara ga watan dai za mu saboda abu ne wanda ya damu al'umma muna gani a gidan tv muna gani a jaridu wannan cuta tana ta kama mata ko shi har mazan tana kama amma dai ta fi kama mata kuma matan ma ba wai a can ƙasa waje ba a hadda nan ma to sai muka ce ya kamata mu abin da za mu faɗakar wa 'yan uwanmu domin su kare kansu kuma su ma su faɗakar wa wasu shi sama ma muka ce bari mu fara daga cikin makaranta mu ga yadda mutane za su karɓi abin kafin sai mu ɗauki gari gaba ɗaya in ta kama mu har ƙauyuka mu a shirye muke mu shiga don mu faɗakarwa da jama'a idan aka yi wannan tattaki za a je a samu wuri haka a zauna mun za mu samu likitoci ƙwararru wanda suka san kan cutar domin su faɗakar da mutane akan ita kanta cutar ce ita ta ya ake samunta ta ya mutum zai kare kansa har akwai yadda ma za a nuna wa mace yadda za ta yi wa kanta gwaji domin ta san tana da wannan cuta ko ba ta da yadda za ta sani da wuri don ta tafi asibiti ta nemi taimako duk za a yi magana a kai kamar dai da na gaya miki kullum za mu gani a jarida mu gani a tv mu ji a rediyo a kan kasashe za ki ga ana ta yin irin wannan um, kansa yadda take kashe mutane mata haka musamman mata Um, kuma abu ne wanda har yanzu an kasa gane takamaimai maganinsa ko a ce ga abin da za a yi mutum ya warke to sai muka ce um, bari mu ma mu zo nan mu faɗakarwa da uh, mutanenmu saboda za ta kasashen waje ana yawan irin wannan tattakin a kan kansa kusan kowane sati akwai garin da in kika je za ki ga ana yi muna gani kuma muna research a kai muna gani a intanet sai muka ce mu ma bari mu zo nan mu sanarwa da namu mutanen akan gafa abin da yake faruwa kuma ga yadda za su su kare kansu zan ji an ce an yi a abuja ne a Legas ni ban taɓa gani da ido na ba amma zan ji an faɗa amma a kano gaskiya ban taba jin ma labari ba kuma ba wai babu matan ne a kano ba akwai su kuma akwai masu ilimin akwai manyan likitoci to ba mu san dalilin da ya yasa ba suka kisi irin wannan abubuwan da ake yi a sauran garuruwa ba sai muka ce to mu bari tun da gashi muna da ilimin muna da karfin gara tun yanzu mu fara watakila an mun fara to manyan namu sai su ɗauka su ci gaba kin ana buƙatar likitoci ƙwararru wanda suka san ita wannan cuta ana buƙatar kayan da za a saka a ranar saboda idan ana sa mata kaya ne ba wai kawai kowa zai sa kayan da ya ga dama ya zo ba za a sa kaya iri ɗaya ne kamar uniform a taho a wannan tattaki da ake yi kin muna buƙatar shirt branded shirt da za mu yi branding ɗinsu muna buƙatar face cap muna buƙatar handband to shi ne kawai kayan da ake bukata na kawa to sai irin wayanda za su zo su mana irin su bana din nan da za mu sassaka ranar a su bakin makaranta da hall din da za a yi sai sai likitocin da za a ɗauko mana mun san ba lalle a ba mu kyauta ba sai an biya su don za mu samu wanda zai kawo mana su shikenan fa sai ruwa da za a ɗan rarraba a sha kawai abinda da muke bukata kenan amma abin kin ga ya gagara ana buƙatar kamar littattafai da za a ɗan raba da dai abubuwa to da inda ya jama'a ko kamfanin nuka ko masu waye wanda dai dama daga nan ɗin mamun ɗan ta tambaye su amma dai har yanzu babu sakamako su dai muke bukata irin taimakon da muke bukata kenan gaskiya. We're We're gonna win before too long. Survive. live strong, live strong. We're gonna fight this thing together. I never let you fight alone. Hold on. We've cried a million raindrops, yeah, inside a thunderstorm. It feels so helpless, like a child being born. The thought of it all, the look in your eyes. your strength inside. So I'll keep on searching, searching for sure. Until we reach our goal, till we zama masu sauraronmu kamar yadda muka ce yanzu haka muna tare da wata ƙwararriyar likitar mata Dr. Hauwa Musa Abdullahi daga Kano. Salamu alaikum Dr. amin wa alaiki assalam wa rahmatullah. Ina wuni. Na gajiya an wani lafiya. Lahiya lau dokta. To kina kin ji bayanan da muka fara yi ko? Hello? Hello? To. da ake cewa ƙarhen nasara. To shine ai. Ƙarhen nasara bai da amana. Sai yanzu. <laughs> amana. Tun azu da muka shigo mun kira ta muna tare da ita. Eh, Yawa wato ga sunan dai suna ƙoƙarin sake kiranta idan sun same ta to idan kuma ba su same ta ba waka zaki mana Jamila. <laughs> Ni da waka. <laughs> Idan kin same ta to. amma ah, wannan wannan ah, shirin da su aisha umar tofa za su na mm, ɗaliban waɗannan ɗaliban eh. jami'a bayero yawa kamar yaya za su za su fara ne daga za su fara tattakawa eh, daga cikin kamar a cikin jami'a za su fara mm. suka ce a take kamar da ta yi bayani a cikin jami'a za su fara idan yadda suka ga ɗalibai sun karɓa sai su ci gaba dakta ta dawo salamu alaikum dakta Amin alaikum assalamu wa rahmatullah. Yawa ƙaryar nasara bai da amana dakta. Allah ya sa ba zai wannan layin ba zai ƙara tsinkewa ba yawa. Yawa dakta kin ji mun karanta amsoshi bayanai ga da harin harko dai wannan me mutane kamata su gane akan wannan cuta ta sankaran mama. To ita wannan cuta ta sankaran mama cuta ce mai tsananin hatsari. Musamman ma mu a nan ƙasashe masu tasowa. Hmm. ko a kasashen ma da suka ci gaba tana da hatsari saboda ta fi kowace cuta ta sankara yawa kusa idan kika dauki cutar sankara kusan kashi ishirin da biyar ta cutar sankara cuta ce ta sankaran mama kuma cuta ce wacce take shafar mutane a duk shekara ana samun mutane a kasashe kamar miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar wanda suke kamuwa da wannan cuta kuma a cikinsu aka samu kamar rabin miliyan wanda suke mutuwa to wannan a kasashe da suka ci gaba kenan amma kusan a kasashe masu tasowa saboda ba a san yadda za a tari cutar ba ba ma a gano ta da wuri yawanci za ki ga cewa mutane sukan mutu ma sama da kashi tamanin bisa ɗari saboda suna zuwa a ƙurarren lokaci a lokacin da ba za a iya yi musu komai ba mm-hmm. saboda haka kamar zuwa ƙasashe masu tasowa idan ya kasance cewa kashi tamanin bisa casa'in suna mutuwa saboda wannan cutar su kuma a kasashe da suka riga suka ci gaba saboda suna iya gano ta da wuri suna daukan matakai da wuri kashi tamanin zuwa casa'in suna rayuwa. Mm. ta yaya to ake samun yadda ta yaya ake samun a gano da wuri din wani irin alamomi ne ya kamata mata su duba wajen ganowa da wuri eh to wajen ganowa da wuri akwai inda alamun cutar take bayyana kanta amma kafin wannan akwai wasu abubuwa da suke alaƙa da ita hmm. kin ga kasancewar mace ya mace wane yana da alaƙa da wannan cuta ta sankaran mama duk dai da an san maza suna samu amma idan aka samu mata kama a ce mutum ɗari hmm. wanda suke ɗauke da wannan cuta to bai baka samu namiji ɗaya ba wanda yake tare da ita hmm. haka zalika kuma ƙiba tana da alaka da wannan cuta saboda maiƙo maiƙo ba ƙaramar illa yake haifarwa ba game da kawo cutar sankaran mama. kazalika kuma rashin motsa jiki mutumin da ya kasance zai jirge guri daya baya motsa jikinsa da kuma zai tafi kara jiki kenan to wannan kinga yana asasa yin diba ya kuma haifar da kamuwar cutar sankaran mama in kuma aka shaye shayen ko na giya ko shan taba sinadaran da suke wa'annan abubuwan suna haifar da sankara ba na mama ba ma kawai na sauran gurare daban-daban a jikin dan adam haka zalika kuma fara al'ada da wuri an gano cewa yana haifar da haka rashin fara haihuwa da wuri an gano cewa yana haifar da haka da kuma rashin samun haihuwa gaba daya saboda shi maman kin ga baya wani amfani na tayarwa da canje-canje da yake samu su ya kasance ba abin da yake faruwa da shi mace za ta iya samun sankaran mama kuma mafi akasari an fi gano cewa mata da shekarunsu suka yi nisa arba'in zuwa saba'in su bi kamuwa da wannan cuta kazalika takan zama kamar cutar gado ce idan ya kasance cewa ko yarki ko kaninki ko mahaifiyarki wani ya kamu da wannan cuta to ke ba ba mamaki za ki samu wannan cuta ta sankaran mama haka zalika idan wata cuta ta taba samun ko waɗannan mutanen ko ta ko ta shafi yayan hanji ko ta ƙwayayen mahaifa to ba mamaki suna tafiya tare da sankaran mama to kin waɗannan su ne a zahiri abubuwan da suke alaƙa da sankaran mama ba kamar yadda mutane kuma suna ta amsa bayanai daban-daban suna tunani daban-daban. Yawwa dama dama mun ce tun daga ƙwararriyar likita akwai wani Yusuf Abdullahi wanda ya ce wai sharrin yammacin duniya ne suna so su rage yawan mutane ko ta halin kaka. Wai shi yasa suke kirkira cutar suke sa a cikin abinci da kayan amfani na yau da kullum wai kamar matsalar breast cancer ai a rigan mama suke saka cutar da zarar ya taɓa jikin nono kuma ya haɗu da zuwa. to sai yadda hali ya yi. A'a gaskiya duk wannan bayani ba haka yake ba. To. Wa'annan abubuwa da na lissafa ne suke da alaƙa da sankaran mama. Kuma kamar yadda wannan cuta take nuna kanta yawanci ta kan fara ne da kamar tsiro ya fito a jikin mama. Hmm. Wanda zai fara ƙanƙani ne wanda bai fi kamar a ce girman kwayan dawa ba za ka ji shi ya fito maka. Kuma yawanci ya fi fitowa daga saman maman kusa da wajen hammata. idan ka ji shi zaka je na dan girma lokacin sai kamar kwayan masara daga haka sai ya ci gaba da girma ya ta girma ya ta girma wani lokacin kuma abu za ma ka ji tsara sai ka ji birin yayi kauri sosai ka ya bambanta da sauran jikin maman gaba daya to daga nan ne kuma zai iya yanke shawarar shi kankaran maman ko ya ci gaba da girma wani lokacin kuma sai ga ya kankance ya kame ya zama dan kankani wata alama kuma ita ce wani lokacin sai ka ga ruwa yana fita a maman mace wacce ba shayarwa take ba wani lokacin kuma ba ruwa ne kamar na nono ba sai kaga jini ne yake fita to shi ma wannan abu ne wanda yake da alaka da cewa sankaran mama ya tara mutum mm. aka zalika kaucewar kan nono daga inda yake ya kamata ya zauna wani lokacin za ki ga cewa ya dan goce ko kuma ya loba ciki ko kuma ki ga cewa yanayin maman ya canja jikinsa ya kamar bawon lemu inda ba lemu yake da kofofi to haka jikin maman yake canja su wannan ya nuna cewa su ta riga ta yi girma ta riga ta yi nisa ta riga ta yada a jikina. to a lokacin da aka kai wannan matsayi kuma zaki ga cewa masu wannan lalurar sun fara samun ciwon kashi zazzabi sun fara ramewa alamun shawara sannan kuma sukan samu ɗan kamar rashin fahimta kiga cewa kamar lokacin suna abu kamar ba a sun su ba to wannan ta riga ta zuke nan ta yaɗu ta kewaye ko ina a jikin wanda ya samu da ita ko mm. mace ko namiji mm. Allah ya kare mu wallahi wannan bayani duk na tsorata wallahi duk sai daga yau ban ƙara zama gudu <laughs> amma <laughs> motsa jiki gudu amma <laughs> likita wani irin wani irin fadakarwa kuke yi ga kamar yan mata haka da suka fara tasowa kamar a nan makarantu ana koya wa yara yan eh, mata musamman ma yan mata yanda za su rika dubawa za su rika gwajin kansu domin su je idan wannan abin ya dan ya faru haka kuma su za su iya jin wani ya kwaye kwaye a eh, cikin nonon su haka ana cewa ko da yaushe bayan al'ada kowane wata idan mutum zai wanka sai ya duba ya ga ko da akwai kwaye kwayar haka eh wallahi kullum muna wannan fadakarwar kamar yadda kin zo a wannan watan wanda yake wata ne da ake faɗakar da mutane game da sankaran mama a duk duniya hakan kuma akan samo taimakon kuɗaɗe domin ƙara yin bincike abin da yake jawo shi hanyoyin kariya yadda za a gane an kamu da shi da kuma yadda za a magance shi wannan yana taimakawa wajen tallafa wa mutanen da cutar ta shafa wanda ƙasashe da suka yi nisa tuni sun daɗe da fara sun yi nisa to mu ma a nan a ƙasashe masu tasowa mu ma mun fara kuma musamman dai mu a nan Najeriya kin ga kudancin Najeriya su suka fi karbar abu ba kamar arewacin Najeriya ba wanda su abin suka damu da shi ci da sha da harkar ilimi da ake nema yanzu a sa 'ya'ya mata su bunƙasa a ciki. Hmm. To amma duk da haka mu kamar kin wannan kamar wata na da ake faɗakarwa mu kamar mun fi damuwa da ranar duniya ta sankara ciki gaba ɗaya. Hmm. To wannan abin kin gani mukan a wannan lokacin muka nuna musu yadda za su kula da maman nasu yadda za su taɓa su yadda za a bi ji a su ba sannan a gaya ya za a gano ba na manta shekara uku da suka wuce da muka yi wannan world cancer day hmm. mun duba mun bi mun kuma ga yaya mun ga musu yadda ya kamata yi mun faɗakar kuma a gidajen rediyo gidajen talabijin da jaridu Mm-hmm. wanda wannan a fasakarwar da muka yi a rana ɗaya mun samu mutane a cikin awa biyu inda suka zo sun kai mutum ɗari biyar mm-hmm. kuma alhamdulillah an fi samu da suka samu sankara daban-daban a su na bakin mm-hmm. mahaifa na mama na bangaren matan maza da dai duk sauransu wanda kuma an magance wasu kuma an taimaka musu wanda da ba za ki ga mutane sun fito a kan wannan ba. Mm. To wannan faɗakarwar da ake ana nuna musu yadda za su duba bayan kowace al'ada mace za ta shafa ko ina a mamanta ta tana tsaye tana kwance duk za ka duba ka gani tana zaune idan ta ga alamun wannan sankaran mamakin sai ke kokari ta je asibiti ba lalle ya kasance mai matsala bane amma ta je asibitin a ne za a tantance wani Allah ko a duke shi a gani ko a cire shi gaba ɗaya a kai shi awo ko kuma ga shekarun ta suka yi nisa ta kai kamar shekara arba'in sai a yi hoton maman gaba ɗaya abin da muke cewa mamografi to wannan zai nuna cewa akwai matsala a maman kanka ne ko ba karka ba ne daga nan a ɗauki matakin da ya dace. Mm. Yawwa, dakta yawanci irin waɗannan ah, shirye-shirye da ake na haɗakarwa sun yi ƙari a cikin birane. Kamar akwai wata hanya da kuke bi ko kuma yaya za a bi ne irin wannan haɗakarwa da kuke loto-loto ya kai ga matan yankunan karkara? Eh to yanzu kun ga Allah ya kawo mu zamani yanda da birni da ƙauye da karkara ko ina ana sauraron rediyo. babu wata hanya mafi sauki da za a faɗakar da mutane irin ta hanyar gidan rediyo da kuma karkarorin da suke da wuta ta hanyar gidan talabijin to mafi dai hanya mafi sauki ita ce hanyar gidan rediyo saboda kowa yanzu za ki ga cewa kai ya waye duk inda kake in ma a tafi kake in ma ciniki kake in a kanti kake za ki ga kowa yana da rediyon sa hmm. yana sauraron me ake ciki haka zalika irin waɗannan ranakun na ranar kansar duniya na watan da ake faɗakarwa akan sankaran mama sankaran sauran gurare na jiki duk ya kamata a ce irin a irin wayannan ranakun akan samu a samu a rarrabu wasu su shiga birane wasu su shiga ƙauyuka kuma a taimako ma a ga cewa an taimaka mutane sun fito an karfafa musu cewa su zo a duba su ba tare da wani kuɗi ko ko wani abu nasu ba to kuma mm. gwamnati ce wannan za ta shigo ciki ta ba da wannan taimakon domin dole ana bukatar kuɗi na kayayyakin da za a yi yadda za a yi da sauransu kamar yadda na ji ɗaliban jami'a bayan wanda suka yi haɓasa a yanzu mm. ƙoƙarin faɗakar da mutane wanda ba karamin haɓasa suka yi ba mm. saboda kuma wannan abu ne wanda ya kamata a ba su goyon baya a taimaka musu kusance ni a Kano ban taɓa jin an yi irin wannan abin a ce wai na watan Oktoba ɗin da ake cewa ranar faɗakarwa ba ce amma na san dai muna yin na ranar karfar duniya nan da ake yi na february hudu da wata mm-hmm. to hanya mafi sauki a faɗakar da su ta hanyar gidajen jaridu gidajen rediyo gidajen talabijin sana kuma a samu taimako daga mutane na gari da kuma gwamnati yanzu za mu a mai da fiye zama kyauta mutane su fito kyauta sankaran maman na a duba shi kyauta da sauran sankaran kowane bangaren mutum da take da taka ne mutane za su rinka tururuwa suna fitowa ana gano masu matsalar ana maganta ta saboda sun san mutanen mu. su ba ke gama cewa sankara yana da magani ba mm. ita ku duk cuta da ubangiji ya ko da ita tana da magani a duniya sosai idan dai an tare ta da wuri a lokacin da ta riga ta kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ne wannan babu yanda mutum zai yi idan kake ciwo kake ci a baka maganin ciwo da mm. yake zuba a baka maganin ciwo ba ma fata a dinga kaiwa wannan matsayin wanda shine matsayin da muke a yanzu sanda suke zuwa babu abin da za ka iya mu sai lokaci ya kure za a yi muna fata cewa mutane za su fahimta za su dinka fitowa suna a kuma da sun ji alama su san cewa sankaran mama ko sankara a kowane jiki in dai da wuri aka gano shi ana iya maganta shi gaba ɗaya mutum ya ci gaba da rayuwarsa ba tare da wata matsala ba. Mhm. Yawa dakta ga kira mun samu daga Bauchi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wake magana daga Bauchi. Hajji Halima kina tare da Mudassir Muhammad Tafawa Balewa daga jihar Bauchi. To Mudassir Tafawa Balewa ko? Eh. To, ka ji bayanan da dakta ta yi mana akan wannan cuta ta sankaran mama tambaya za ka yi ko ƙarin bayani za ka yi ko kuma gudunmawarka za ka ba mu. Eh, ina da tambaya, amma kafin nan ina ma dakta fatan alheri. A hakika wayannan bayanan nata sun gamsar sosai sun wayar ba mutane kai sai dai gaskiya da na dan ji yadda ta zayyana alamomin da ke kamuwa da cutar abin ya dan tsorata ni sosai. Mhm. Wallahi mu ma nan mun tsorata mu dasir. Na ce mu ma nan mun tsorata ba kai ba. Gaskiya na tsorata sosai to tambaya na nan shi dakta kamar misali idan mutum ya ji wannan alamomi da idan ya nufi asibiti kamar wasu bangare ne suke da hakkin duba wannan al'amari kamar idan ya je su zai tambaya wani bangaren likitoci ne zai tambaya sannan kuma idan ciwon kamar misali yana karami ne ana iya samun waraka daga gare shi gaba daya don saboda mun ja ya girma sosai hakan nan ba sai ake iya warkewa ba idan yana ganganta ana iya samun waraka shine tambaya na nagode mu dasir muhammad tafawa balewa to dakta kin ji tambayar mu dasir muhammad tafawa balewa kwarai ka za ta tambaye shi to idan mutum ya gano cewa yana da alamu na wannan ciwo kusa yanzu asibitoci an ci gaba yawanci a ko ina ma in dai har ka shiga asibiti kowane bangare ta shiga yawanci akwai general bangare inda ake ganin kowa da kowa to da an gano cewa da matsalar ta inda ta dusa to nan ake tura ka na sankaran mama ne tsiru ne fito maka to ga bangaren da zaka je bangaren sojiri ne masu kula da ciwon kaba ciwon sankara to nan za a tura ka ka je to daga nan ne kuma idan ka je duk wani gwaje-gwaje da ya kamata a yi maka za a yi maka a gano cewa wannan abin da ya fito maka mai matsala ne ko ko mara matsala ne sannan a ɗauki matakai a kansa. Hmm. To magana zuwa ina za ka je wannan ba zai kasance matsala ba ne in dai ka je asibiti kuma an gano kana da shi kusan kowane asibiti ce ko a ƙauyuka ne akwai wannan alamun tun da kullum ana faɗakarwa ana ji a rediyo ana kuma ƙara faɗakar da ma'aikatan lafiya ma mm. saboda haka da an ga alamu an san bangaren da ya kamata a tura ka idan ya fi ƙarfin wannan gurin an san ina ya kamata ka bi mm. sai dai su mutanen mutum san su da saurin kai kafin ka iya canza halin mutum akwai wuya a da an ce sansanin sai a ce da an yi allura shi kenan ya bazu ba dama ya allura ba dama a sha magani to a nan matsala take tasowa mm. yawa tambayar shi ta biyu kuma wai idan aka kama da wuri kamar eh, cutar tana iya warkewa tun da ya ji an ce eh, idan ya kai wani wuri bai ana yi wannan magana a baya in ka mhm. samu da ita aka gano cewa kana da shi da wuri daga ɗan wannan tsiron karami mm. aka duba aka gano ta ana iya warkewa ba ma sai an je da cire maman ba me ya ɗan wannan tsiron kawai za a cire shi ke nan fara da wannan cutar har abada mm, to abin da muka rasa a kasashe masu tasowa ba a zuwa da wuri sai an gama wahala an gama yawo abu ya zo ƙarshe sannan kuma an gaba yadda za a yi mutuwa ta zo sai a taho asibiti Yauwa muna godiya sosai Dr. Hauwa Musa Abdullahi mun ji daɗin wannan bayani da kika yi sosai mun gode sosai Allah ya ƙara hikima da basira muna godiya sosai sai kuma nan gaba idan wani abu ya taso za mu sake tuntuɓa ki tsiyan mu kenan ai dakta yanzu tunda muka ji daɗin wannan bayani kuma sai da ki haƙuri da mu. to <laughs> mu. to mun gode sosai masu saurare iyakacin shirin namu kenan yanzu a madadin. jamila kabiru fage da sarfilo hashim gumal wanda ya taya mu da daukan waya da injiniyan mu mr scape da kuma uh, Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti ni ce taku Halima Jimrau daga nan birnin Washington DC ke muku hatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai gobuwar haka. Wasan kokowa ba ta mance ba, ne na motsa jiki. This program has come to you from the Voice of America, Washington.